Ruyar da aka yi wa Yohana Sura takwas Da ɗan ragon ya ɓalle hatimi na bakwai, sai aka yi shiru a sama, kamar rabi awa ɗaya, sa'an nan na ga mala'iku guda bakwai waɗanda suke saye a gaban Allah, aka ba su kaho guda bakwai. Ga kuma wani mala'ika wanda yake rike da kwanon zinariya na kona turare mai ƙanshi. ya zo ya tsaya a gaban bagadin aka ba shi turare mai yawa domin ya hada da addu'o'i na dukan tsarkakan Allah, ya kuma mika shi a kan bagadin zinariyar da yake a gaban kujerar mulkin. Hayaki na turaren kuwa tare da addu'o'in tsarkaka suka tashi daga hannun mala'ikan suka hau zuwa gaban Allah, sai mala'ikan ya ɗauki kwano. na kona turaren ya cika shi da wuta daga bagadin ya jefar da shi a duniya sai aka yi tsawa da ƙararraki da walkiya da kuma rawar ƙasa sa'an nan mala'ikun nan bakwai masu kahonin nan suka yi shiri su busa su mala'ika na farko ya busa kahonsa sai ga kankara da wuta gauraye da jini aka zubar da su a duniya wutar kuma ta cinye kashi ɗaya bisa uku na duniyar ta kuma cinye kashi ɗaya bisa uku na itatuwa da dukan ɗanyen ciyawa mala'ika na biyu ya busa kahonsa sai ga wani abu mai kama da babban tudu mai tsawo mai cin wuta an jefar da shi cikin teku kashi ɗaya bisa uku na tekun ya juya ya zama jini, kashi ɗaya bisa uku na halittun da suke da rai na wannan sashen tekun suka mutu, kuma kashi ɗaya bisa na uku na jiragen ruwa da suke a wurin suka hallaka. Mala'ika na uku ya busa kahonsa, sai ga wani babban tauraro mai walkiya kamar kunshin harshen wuta ya sauko daga sama, ya faɗi a kan kashi ɗaya bisa uku na koguna da kuma a kan mabubbugan ruwa. Sunan tauraron nan kuwa ɗaci ne, kashi ɗaya bisa uku na ruwan ya juya ya zama da ɗaci. Mutane da yawa da suka sha ruwan suka mutu saboda ɗacinsa. Mala'ika na hudu ya busa kahonsa sai aka bugi kashi ɗaya bisa uku na rana, kashi ɗaya bisa uku na wata, da kuma kashi ɗaya bisa uku na taurari, har kashi ɗaya bisa uku na haskensu ya zama duhu, ta haka sai ya zama babu haske a kashi ɗaya bisa uku na yini, haka kuma kashi ɗaya bisa uku na dare. Sa'an nan na duba. sai na ji wata gaggafa wanda take tashi a tsakiyar sararin sama tana kuka da babban murya tana cewa, Kaito, kaito, kaitonku, ku da kuke zama a duniya, sa'ad da an busa sauran kahonin nan, da mala'ikun nan uku suke shirin busawa.